Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Bismillahirrahmanirrahim. ma saurari Assalamu alaikum. Kun kamo Radio VOH Hausa a cikin shirin sa na safiya yau Lahadi. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin zamu gabatar muku. Da farko dai kamar yadda muka saba mu karanta muku cikakkun labaran duniya. Ba nan sai mu kawo muku shirin duniyar mu a yau wanda Mustapha Adam ya shirya kuma zai gabatar. Shirin na namurai masu saurare shine shirin mu na gaba wanda Hassan Barka zai gabatar. daga shi kuwa sai hada ku da sheikh dr abdulkadir mubarak domin gabatar da shirin nan na shiriyar alkur'ani da karshe sai mu kawo muku mamacin shirin nan na afirka a yau da fatan masu ya sukan tare da mu kuma za su ji daɗin shirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu shugaban ƙasar iran ya gana da tukuransa na ƙasar turkmenistan a nijar kuma mutane akalla biyu ne suka rasa rayukansu a zanga-zangar injinin sojojin faransa a yammacin ƙasar sai kuma kasar afirka ta kudu inda za ku ji cewa sana'ar yawon shakatawa ta shiga cikin matsaloli saboda takunkuman hana zuwa kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya gana da takwaransa na kasar turkmenistan gurban guli badimu hamedov a jiya asabar kamfanin dinacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa shugaban ya isa birnin ishkabad babban birnin turkmenistan ne a jiya da yamma kuma shugaban kasar ne ya yi masa maraba jim kaɗan bayan isarsa a yau lahadi ce ake sa ran buɗe taron ƙungiyar ƙasashen eco na tattalin arziki a ƙasar ta turkmenistan wanda ya haɗa shugabannin ƙasashe goma membobi a ƙungiyar banda jawabin da zai gabatar a taron shugaba ra'isi zai gana da sauran shugabannin kasashen da suka sami halartar taron da kuma iraniyawa mazauna ƙasar turkmenistan da kuma sauran 'yan kasuwa ƙasashe goma ne suka kafa ƙungiyar eco ta raya tattalin arzikin ƙasashen yankin kuma sun hada da iran turkiya pakistan afghanistan turkmenistan kazakistan uzbekistan kazakistan tajikistan da kuma azerbaijan akalla mutane biyu ne sojojin faransa suka kashe a yammacin kasar niger a lokacin da masu zanga-zangan injinin samar sojojin kasar faransa a yankin yake kara yaduwa kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa tawagar sojojin kasar faransa wacce ta fito daga kasar burkina faso ta gamu da fushin masu zanga zanga nuna rashin amincewarsu da samar sojojin faransa a yankin ne a ranar juma'a inda suke korafi kan cewa sojojin faransa sun kasa magance matsalolin tsaro na 'yan ta'adda a yankin nasu labarin ya kara da cewa kafin haka tawagar sojojin na faransa sun kwashe mako guda a gabashin burkina faso inda masu zanga-zanga suka hana su wucewa saboda nuna fushinsu da yadda 'yan ta'adda suke shin karensu babu baka a yankin duk tare da samun sojojin faransa ko a makon da ya gabata madai ɗaruruwan 'yan ƙasar burkina faso sun hana ga sojojin faransa wucewa daga garin kaya a cikin ƙasar zuwa ƙasar mali sojojin faransa dai sun yi amfani da ƙarfi don buɗewa kansu hanya a garin tere na yammacin ƙasar niger inda suka kwana wanda ya sanadiyar mutuwar mutane biyu da kuma jikata wasu goma sha takwas haramcin zuwa ƙasar afirka ta kudu wanda manya-manyan ƙasashen duniya suka yi wa mutanensu saboda bullar sabuwar nau'in cutar covid-19 a ƙasar ya jefa masana'antun yawon shakatawa a ƙasar cikin matsaloli masu yawa shafin yanar gizo na labarai afirka news ya ce ƙasashen amurka australia birtaniya da wasu ƙasashen yamma da dama sun haramta wa 'yan ƙasarsu zuwa ƙasar afirka ta kudu saboda bullar wani sabon nau'in cutar covid-19 a ƙasar wanda ya rage yawan masu yawon shakatawa a ƙasar gwamnatin ƙasar afirka ta kudu dai ta bayyana cewa haramcin zai shafi rayuwar mutanen ƙasar afirka ta kudu da dama banda ita cutar ta covid-19 tuni dai an gano sabon nau'in cutar covid-19 din a wajen wa'anda aka gwada su a wasu kasashen na yamma masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran karamin jakadan iran a uganda muhammad riza gazel sofli ya ce iran da uganda suna gudanar da ayyuka tare domin karfafa dangantaka da bunƙasa haɗin gwiwa na bincike a ɓangaren ilimin kimiyya da al'adu jami'in diplomasiyya na ƙasar iran ya bayyana haka ne a jiya a lokacin ganawarsa da wasu jami'ai a bangaren ma'aikatar ilimi ta kasar uganda a birnin kampala babban birnin kasar inda kasusi idrisa sanina mataimakin shugaban jami'ar iuiu ta uganda da sauran kwalejojin da ke da alaka da su ya gabatar da bayani dangane da irin ci gaban da aka samu ta fuskacin ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin uganda da iran a ɓangarori na binciken ilimin kimiyya da fasaha sinanani ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran ƙasa ce mai ilimi da masana masu tarin yawa a ɓangaren kimiyya da kuma fitattun mutane waɗanda suka ƙware a fannin ilimin likitanci da magunguna da aikin injiniya saboda haka uganda za ta fara ƙarfafa dangantakanta da kuma yin aiki tare da iran musamman a wa'annan ɓangarori. sai da hassan nasarullah babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ya bayyana cewa saka kungiyar cikin kungiyoyin 'yan ta'adda ba shi da wani tasiri wajen ayyukan kungiyar a cikin wani rahoton tashar almanar ta kasar lebanon a ranar juma'a babban sakataren kungiyar hezbollah hassan nasarullah ya gabatar da jawabi wanda aka watsa kai tsaye a kafofin yada labarai na ciki da wajen kasar dangane da halin da ake ciki a kasar da kuma yankin gabas ta tsakiya da farko dai shugaban kungiyar hezbollah ya fara ne da taya al'ummar kasar murna zagayewar ranar samun 'yancin kan kasar daga mulkin mallaka na turawan faransa ya ci gaba da cewa duk da cewa kasar ta sami 'yanci a hukumance to amma abin tambaya shine shin 'yancin da ƙasar ta samu da gaske ne ko kuwa rubutu ne kawai a kan takarda domin kuwa abubuwa da dama da suke faruwa dangane da ƙasar na nuni da cewa har yanzu ƙasar ba ta sami cikakken 'yanci ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla labaran duniya kenan suka zo muku daga bakin tahir amin yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shi nan na muryoyin masu saurari, tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurari. Masu saurari. Masu sauraron Radio Hausa BOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gaishe-gaishe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu VOH muryoyin masu saurari ina muku fata alheri zan kai sakon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga yan uwa da abokan arziki wanda suke cikin faɗin duniya masu sauraron wannan kafa mai albarka. Eh, kafa mai yada aƙidar musulunci ta gaskiya kuma kafa mai yada labarai na gaskiya da adalci akan kowa da kowa da haka zan kai saƙon gaisuwa ta zuwa ga muhammadu inuwa wunti zuwa ga malam hassan marka agadas da mutanen ma'aikatan gidan radio talabijin na tambara na yamai na tawa na nijar baki daya zan kai su fifiyar gaisuwa ta zuwa ga abokina mujtaba adam ma'aikaci ne da yake a tahiran birnin iran a madadin shi ina gaida muhammad awal bauchi shi ma ina jinjina mishi kuma ina muku ta'aziyya da rashin dan uwanmu abokinmu allah ya gafarta mishi kuma allah ya kai sanyi a kabarinsa allah ya ba iyalin shi hakuri allah ya raya bayansa da ya bari kuma allah ya albarkace ta husaini labaran ga magana daga nan a garin loga tsakiyar shahar doso da ke a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Haruna wanda aka sani da a Alamagaram jamhuriyar Nijar. E, yau sakon gaishe gaishe na na karshen mako asan barka kai kan ga masu gabatar da wannan shirin maza da matan ku ina gaida ku akwai kuma Tahir Yam Tahir Jambulo Kano Najeriya Kalwar da kaga mutanen warshe Iliya Mai Kanti Garkin Daura Ilyas Yakubu akwai Isa Musa a Niyame akwai Biniya a a birnin Tawa akwai Alkasun wanda yake Agaras akwai Tozuman Takasimoto to shugaba Ramesi dukkan su anan da magaram jamhuriyar Nijar akwai Murtala MT anan da magaram akwai umar taku kadamari akwai awa bakin ofital soja bakin ofital dukansu anan da magaram jamhuriyar niger akwai sunushi garin madatai isu madatai akwai usaini sitara kasuwar kwalliya suna nasira haruna wanda kasan letoro da magaram jamhuriyar niger to da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya yanzu kuma session na duniyar mu a yau wanda mushtaba adamin shirya kuma zai gabatar duniyar mu a yau Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da wannan yankin na yammacin Asiya wato gabas ta tsakiya. To a yau za mu yi dubi ne akan jawabin jagoran ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon, Sayyid Hassan Nasrullah. wanda a ciki ya taɓo batutuwa da suka shafi 'yancin ƙasar da ake bikin zagayowar lokacinsa a cikin wannan kwanakin sannan kuma da gwagwarmayar da ƙasar ta yi domin tabbatar da 'yancin nata da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar juma'a da ta gabata babban magatakardar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta kasar labanon said hassan nasrallah ya gabatar da jawabi wanda ya kunshi batutuwa masu yawa daga cikinsu da akwai batun zaman kungiyar a cikin shirin ko ta kwana domin ci gaba da kare 'yanci na kasar labanon sai hassan nasrallah ya kuma ce idan har ya zama na wani yanki na ƙasar ta labanan yana ƙarƙashin mamaya to hakan yana nufin cewa ƙasar tana da tawaya a fagen shimfiɗa ikonta a dukkanin faɗinta sai nasarullah ya ci gaba da cewa yadda a kowace rana muke ganin amurka tana tsoma baki a harkokin siyasar ƙasar labanan da kuma batun zaɓe mai zuwa hakan yana nufin cewa da akwai tawaya a fagen yadda masu tafiyar da ƙasa suke shimfiɗa ikonsu a wannan ƙasa hakan yana kuma nufin cewa cin gashin kai bai cika ba jigon da said hassan nasrullah ya fara yin magana a kansa dai shine bikin samun 'yancin ƙasar inda ya ta al'ummar wannan ƙasa mana zagayewar lokacinsa jagoran ƙungiyar ta hezbollah ya kuma ci gaba da nuna fatansa akan al'ummar ƙasar ta labanan su ci gaba da kare 'yanci da cin gashin kan ƙasarsu a fagen siyasa da kuma a gwamnatacance sai da hassan nasrullah ya ci gaba da cewa a lokaci irin wannan na zagayowar lokacin da ƙasar ta sami 'yanci ana kuma tunano da abin da ya faru a shekara ta 1943 da ɗabi'ar shi kan shi 'yancin shin da gaske ne an sami yanci na hakika ko ko hoto ne kuma ya kasance yanci ne cikakke ko wanda yake da tawaya a yaushe dai a ƙasar ta labanan da akwai tattaunawa da ake yi akan waɗannan batutuwa kamar yadda said hassan nasarla ya ambata ya kuma ci gaba da cewa ko ma dai ya gaskiyar lamarin take labanan ta shiga cikin wani sabon yanayi daga shekara ta 1943 duk da cewa da akwai masu ra'ayoyi daban-daban a kan ɗabi'ar wancan 'yancin to dai an kafa gwamnati jagoran ƙungiyar ta hezbollah ya kuma ce baya son ɗaukar matsaya akan wannan batu da ake ta yi amma dai ya yi kira ga al'ummar ƙasar da su kasance masu kare 'yancin wannan ƙasa idan 'yancin ƙasar tasu yana da tawaya to su yi aiki tukuru domin ganin ya zama cikakke idan kuma na zahiri ne kaɗai kuma hoto to su mayar da shi ya zama na hakika kuma bai kamata a ce an sami tsaiko ba a fafutukar da ake yi na tabbatarwa da ƙasar cikakken 'yancinta kuma na hakika jagoran kungiyar ta hezbollah ya kuma taɓo batun gwagwarmaya wanda ya fara daga shekara ta 1982 da ya kasance a matsayin wani sabon ɗanba na samarwa ƙasar 'yanci daga mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila a waccan shekarar ne da ya haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kutsa labanon sannan kuma ta mamaye kusan rabin wannan ƙasa tankokin yakinta sai da suka isa har birnin beirut gwagwarmaya da al'umma ƙasar labana suka yi da sunan wato ƙungiyoyi mabambanta a yankuna daban-daban daga cikinsu har da ƙungiyar hezbollah ya sa an samu gagarumin sauyi a shekara ta 1985 da hakan ya tilasta wa 'yan mamaya ficewa daga cikin birnin beirut da korarsu daga yankunan na batsiya saida da sur da wasu yankuna masu matukar muhimmanci na kasar a wancan lokacin tankokin yakin haramtacciyar kasar isra'ila sun shiga har cikin fadar shugaban kasa ta labanan ba abda kuma har yanzu da akwai fina-finai da aka ɗauka a wancan lokacin da jami'an sojan haramtacciyar kasar isra'ila ke kada kaina a cikin ofishin shugaban kasar labanan kan wannan batu sai da hassan nasrallah ya kuma ce abu mai hatsari da al'ummar labanan na wannan zamanin suke fuskanta shine yadda kasashen turai da amurka suka kasance masu goyon bayan mamayar da haramtacciyar kasar isra'ila ta labanan da kuma take 'yanci da cin gashin wannan kasa ba kuma domin tsayin daka da gwagwarmayar hezbollah ba to da yanzu labanan ta zama ƙarƙashin iko da sarrafawar haramtacce ƙasar isra'ila lokacin da aka shiga shekara ta dubu biyu kuwa gwagwarmayar ta yi nasarar fatattakar 'yan mamayar haramtacce ƙasar isra'ila da hakan ya zama wani gagarumin tarihi a fagen fada domin samun 'yanci haramtacce kasar isra'ila ta kaskanta da irin kaskancin da bata taba fuskanta irinsa ba tun da aka kirkire ta a matsayin 'yar mamaya mai kara manufofin mulkin mallaka a cikin wannan yankin na yammacin asiya jin haushin da haramtacce kasar isra'ila da kawayenta na duniya suka yi na cewa ta yi asara a shekara ta 2000 saboda an tilasta mata fita daga lawanan ba tare da san ranta ba shine yasa a shekara ta 2006 suka sake shirinta yaƙi a kan labanan da al'ummar wannan ƙasa wanda suka baiwa sunan yaƙin labanan na biyu kwanaki 33 haramtaccen ƙasar isra'ila ta ɗauka tana ruwan wuta ta ƙasa da sama da ruwa akan muhimman cibiyoyin ƙasar labanan a cikin beirut da kudancin kasar sai dai a wannan karan ma bata cimma abin da ta yi nufi ba domin gwagwarmaya ta taka mata birki a hakikanin gaskiya abin da ya faru a wannan karan na yakin labanin na biyu kamar yadda 'yan sahayoniya suke kiransa ya fi na farko hatsari a wajensu ba su zaci cewa wata al'umma daga cikin al'ummin wannan yankin na yammacin asiya ba za su iya zama masu shiri har haka wajen iya faɗa da su ba sun riga sun cika duniya da bayanai a kan cewa sun fi kowa ƙarfi a wannan yankin yammacin asiya kuma tabbas da gaske ne suna da makamai ƙira ƙarshe da fasahar amurka take iya samarwa da kuma waɗanda su ma 'yan sahayoniyar suka haƙira duk da haka sun sake shan kashi a karo na biyu bisa furucin kwamandojinsu na yaƙi da kuma kwamitocin da suka kafa domin binciken hakikanin abin da ya faru batun yanci na kowace ƙasa ba ƙasar labanan kaɗai ba musamman ma dai masu tasowa ba abu ne mai sauƙi ba da ake samu a zaune gwagwarmaya ce ta fuskoki da dama da suka haɗa tattalin arziki da siyasa kuma tabbas da makamai suke zama hanyar da za a kare da kuma tabbatar da 'yancin kowace ƙasa wannan shine abin da ya faru a ƙasar labanon ya kuma kai wa ƙasar ta samu 'yanci sannan kuma 'yan gwagwarmaya ke cigaba da zama cikin shirin kota kwana domin kare 'yanci da ci gaban shi da kuma hana duk wasu masu tunanin kaiwa ƙasar hari cin karansu babu babbaka to ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda lokacin da shirin namu yake da shi ya zo ƙashe amma kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you Shirinmu na gaba shine shirinmu na shiryar Alƙur'ani tare da shirin Abdulkadir Mubarak. شرير القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiryar alkur'ani cikin yarda Allah wannan shiri kamar yadda muka sani muna nan ne a cikin tafsiri na surata swad duk da cewa da mun so mu karkare tafsirin wannan sura a shirinmu da ya gabata to amma saboda lokaci sai kasance ba mu karasa ba amma cikin yarda Allah a yau din nan za mu karkare tafsiri da sharhin ayoyin da ke cikin wannan sura suratu swad cikin yarda Allah saboda haka ina kiran masu sauraro da su saurari kira'a da kuma tarjamar waɗannan ayoyi na ƙarshe na cikin wannan sura surat swad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعيما بك دا الله دا الشيطان جفت أبي كاما بسم الله الله mai rahama mai jin kai qala fal haqq wal haqq Allah ya ce tsantsar gaskiya kuma gaskiyar kawai nake faɗa la'am la'am wallahi zan cike jahannama da kai da kuma waɗanda suka bi ka baki ɗaya. To a nan Ubangiji Subhanahu ta'ala a cikin aya ta tamanin da hudu sai Allah Subhanahu ta'ala yake cewa bayan Iblis ya yi wannan magana sai Allah yake cewa to fal haqqu wal haqqu aqul to lalle kai Iblis ka ji wannan bayani da zan gaya maka kuma gaskiya nake gaya maka kuma lallai ina gantsuwa nima da gaske kuma da gaskiya dama kuma Allah shine gaskiyan baki ɗayanta duk wani abu da Allah zai faɗa magana ce ta gaskiya sai yake cewa to ni kuma tabbas sai na cika wata jahannama daga jinsin ka kai iblis da kuma dukkan wani daga wanda ya bi ka daga cikin jinsi wanda yake na mutane ya Allah shi ma ubangiji ya yi wannan shi iblis ya yi rantsuwa zai batar da zuriyan annabi adam sai wanda suke makulisai ba zai kai gare su ba shi kuma ubangiji shi ma ya yi rantsuwa bil cewa sai ya cika wutar jahannama daga jinsin shi iblis din na daga shaidanu da aljanu haka kuma daga jinsin mutane daga zuriyan shi annabi adam waɗanda suka bi iblis Allah ta'ala ya ce duk sai ya tattara su a wutar jahannama to wannan al'amari ne ba karami ba ya ikhwa ne babban al'amari ne wanda ya kamata dukkan wanda ya san me yake yi ya yi tuntuntuni a cikin waɗannan abubuwa a cikin irin waɗannan bayanai na ubangiji subhanahu ta'ala ayoyin qur'ani fa ba wasa bane ya kamata mu san menene ubangiji yake nusar da mu dangane da waɗannan abubuwa da suka faru suka faru faruwa ta haƙiƙa kansu kai manzo babu wani lada da nake tambayar ku game da shi wato isar da ake kuma ni ba na cikin masu kago wannan saƙon. In huwa illa Shi ba wani abu ba ne in ban da wa'azi ga talibai. kuma wallahi za ku san gaskiyar abin da ake labarta mu bayan wani lokaci. Sadaqallahu maɗaukaki mai girma ya yi gaskiya. To bayan Allah ta'ala ya yi wannan bayani ya kawo mana kistin abinda ya faru tsakanin ainihin mala'iku da annabi Adamu da kuma Iblis musamman da al'amura na annabi Adamu dinnan sai Allah subhanahu ta'ala daga ƙarshe yake dawowa zuwa ga Rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam yake cewa ya Muhammadu ka gaya musu ma sa'altukum ala tabligil wahyi ajra ka gaya musu cewa wannan wahayi da na zo muku da shi ban fa tambaye ku ku bani wani abu na tukwici ba ban nemi ku bani lada dangane da wani abu wanda na zo muku da shi na wannan wahayi ba ban ce ku bani dukiya ba ban ce ku bani wani abu na matsayi ko na shugabanci ba don na zo muku da wannan abubuwa a'a ni abin da nake so shi ne idan kun ga cewa abin da zo muku da shi wani abu ne wanda yake shiryar da ku to lalle ya kamata ku kasance masu bin Allah subhanahu wa ta'ala amma ni ba na zo muku da wannan wahayi ne domin ku bani wani abu na ladan duniya ba ba na bukata ba na bukata ba dukiya ba ba matsayi nake nema ba balle ku yi mun tuhuma da cewa ina ta ƙoƙari ne na samu shugabanci a tsakaninku la ko kuma ta hanyar wannan ƙur'ani da na zo muku da shi ina ƙoƙari ne samo wa kaina wani guri ko wani matsayi la ba haka bane kuma ni ba mutum ne da na zo na samar da wani abu wanda babu shi ba nan annabta ta ƙarya ba akan Allah na yi wa Allah ƙarya akan ya turo ni a matsayin annabi la ba ba na cikin mutakallifin haka kurin na zo na kirkiro wani abu wanda babu shi na ce ni annabi ne a bisa ƙarya na yi wa Allah ƙarya ce ba haka ba ne. to menene al'amari yake cewa wannan Alƙur'ani ba komai ne illa wa'azi ga mutane baki ɗaya kuma a kowane guri a kuma kowane zamani saboda haka wannan abu nake gaya muku wannan abu da nake tunatar da ku da sannu za ku ga haƙiƙaninsa da sannu za ku ga gaskiyan abin da nake ba ku labarinsa lallai wani abu na narko da kuma wani abu da za a bayar na lada lallai wannan abu gaskiya ne kuma lallai za ku zo ku ga hakikanin yadda addini nan da na zo muku da shi zai yi galaba a kan dukkan wasu addinai baki ɗaya. kuma wannan abu ba wani abu ne wanda zai ɗau lokaci ba wani abu ne wanda yana nan tafe ba'a da hin wannan abu da zo ba da hin din nan malamai wasu suka ce ai da maut bayan mutuwa wanda wannan lokaci ya zama too late ga waɗanda ba su imani da shi ba wasu kuma suka ce a'a bayan tashin alkiyama wanda shi din ma dai ya zama late ga waɗanda ba su imani da shi ba amma dai lallai da sannu za ku ga abin da nake gaya muku din gaskiya ce abin da nake tunatar da ku hakika ce to wannan kurin ya ishi dukkan wanda yake son ya fahimci hakikanin sakon da na zo da shi ya dan yi jinkiri zuwa ɗan wani lokaci wannan shine cewa wasa ta'alamunna na a ba'da hin hakikanin labarin nan da na zo muku da shi za ku san shi za ku fahimce shi bayan dan wani lokaci to kada fa mutum ya yi jinkiri har zuwa wannan lokacin domin wannan lokacin ya yi latti bayan mutuwa in ka zo ka fahimci wani abu to me amfaninsa lokacin da kake da ne ya kamata ka bi abin da yake na gaskiya ka kuma tafi akan wannan gaskiya din to in kuma aka ce an tashi kiyama to ai wannan lokaci sai dai hisabi kuma saboda haka al'amari ne mai muhimmanci a rayuwar dan adam ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wannan sura suratu sad ya kawo mana abubuwa daban-daban waɗansu waɗanda ya kamata dukkan wani mutum mai tuntuntuni ya yi tuntuntuni a cikin al'amura na alkur'ani da ayoyinsa da ma'anoninsa da shari'ar da ke cikin wannan alkur'ani ba ƙaramin al'amari ba ne a cikin rayuwar mutum da gobe to mun zo ƙarshen wannan sura suratu sad in allah ya kai mu a cikin shiri na gaba za mu shiga sabuwar sura suratu zumar bi izin lahi, subhanahu wa ta'ala waɗannan ayoyi da muka saurara akwai ainihin ta tara da su kuma a dunkule shari'ar da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi shine na farko dai ubangiji subhanahu wa ta'ala wani abu wanda yake mai muhimmanci muhimmanci na ƙololuwa da za mu ɗauka a matsayin wani abu na shirya shine cewa bayan da shi iblis ya yi rantsuwa a kan sai ya ɓatar da 'ya'yan annabi adamu ubangiji shi ma sai ya yi rantsuwa to lalle ya kamata inda iblis yana da hankali yayin da ya ga allah ya yi rantsuwa shi ma da tun a wannan lokacin ya kamata ya tuba to ya kamata yan uwa mu ɗauki wannan shirya duk guri ga sunan gurare daban-daban a cikin alkur'ani duk wani guri da kaga Allah ya yi rantsuwa akan sai yi wani abu to mu shiga taitayin mu ko da ko muna da wargi to irin waɗannan guraren ba wai na nufin sai lalle wannan gurin ba a'a ko ina ma in Allah ya ce kar mu taka guri kar mu tsallaka guri kar mu tsallaka din amma in kuka ji ubangiji ya yi rantsuwa akan wani abu to fa ba wai yana nufin al'amarin kurin shi kenan mu ɗauke shi akan mun ji bane a'a al'amari ne da ya kamata mu shiga taitoyin mu sosai iblis ya yi shashanci da ya rantse zai batar da ayan annabi adamu Allah ma ya rantse sai ya sa shi a jahannama da duk wanda ya fi shi daga aljanu da mutane da tun lokaci ya kamata ya tuba ya ji tsoron Allah to mu ji tsoron Allah yana daga cikin shirye da zamu ɗauka mu ji tsoron Allah a kowane lokaci kada mu zama irin iblisai waɗanda ko da Allah ya rantsa zai wani abu sai su ci gaba da wannan abubuwan da suke na sharholiya shari'a ta gaba da za mu ɗauka a cikin wannan al'amari shine cewa lallai ubangiji ba sai ya cika wutar jahannama daga mutane da kuma aljanu kamar yadda ya alkawari to irin wannan cikawan daga mutane mu ne 'ya'yan annabi adamu ɗin to mutum ya zama ya yi ƙoƙari ya nisantar da kansa domin Allah ma a wata sura ɗin ya yi bayani ya ce ku an fusakun mu ahlikum nara ku kiyaye ku yi ƙoƙari ku kare ku da kuma iyalanku daga shiga wannan wuta wa ƙudu nasu wal hijara wanda makamashin ita wannan wuta ɗin mutane ne da kuma ainihin duwatsu so ba saboda haka mu yi ƙoƙari mu cewa ban fada cikin wannan hali da Allah ta'ala zai iya ɗaukan dukkan wani wanda ya saba masa ya mai da shi makamashin wuta ba shari'a da za mu ɗauka ta gaba shine cewa ubangiji wa ta'ala ya haiko mana abubuwan da manzo sallallahu alaihi wa ya yake cewa da shi ya gaya mana tun da cewa da shi kul ka gaya musu ya kai manzon da muka aiko ka wannan kul ɗin da Allah ya nuna wa manzonmu ya faɗa ya nuna cewa duk abin da Allah ta'ala ya kawo ta hanyar rasulullah to ubangiji aiko manzo yi da wannan sako kuma daga cikin shirin saƙon sai ya kasance allah bai ci da manzonsa ya karɓi wani lada daga gari mu ba shirya ce ta zo daga allah ta'ala ba tare da wani lada ba free of charge saboda haka duk wanda aka kawo wa shirya ba tare da an nemi ya biya wani abu ba to ya kamata ya girmama wannan al'amari din saboda haka kenan shirya ce mai muhimmanci a nan cewa manzon Allah ya zo da sako wannan sako ɗin kuma ba ƙirƙiransa ba ne to wala mu riƙe wannan sako riƙo na hannu biyu shirye shirye da ke ciki sako ne mai muhimmanci saboda haka mu riƙe shi sannan mu tabbatar wa kawo kamu cewa wannan saƙon daga Allah subhanahu wata'ala yake shirya ta ƙarshe da za mu ɗauka a nan shine wannan saƙo wannan labari wannan hikayoyi wannan ƙisosi duk da allah ta'ala ya sa annabinsa ya zo mana da su ta hanyar alkur'ani idan mutane ba su kasance sun gani a aikace wani abubuwa ba to tawilinsu zai zo tawilin abun zai zo nan ba da daɗewa ba tunda shi ma haka ya faɗa za ku san wannan labarin da nake tabbatar muku za ku gan shi za ku ga yaƙininsa ba a da hinin nan da ɗan wani lokaci saboda kar ka ɗauka za a kai shekara miliyan kaza ne ko kaza a'a kai da ka mutu mutum shi kenan wannan lokacin ya zo saboda haka mu shiga taitayin mu wannan duk da yana daga cikin shiryan da za mu dauka a cikin waɗannan ayoyi da muka saurara tare da fatan ubangiji subhanahu wata'ala waɗannan ayoyi da muka ji duk gaba ɗaya na cikin wannan sura suratul sad Allah ubangiji ya ba mu ikon aikata abubuwan da ke ciki na shirya mu kuma kasance mun ɗauki darussa da dama a cikin waɗannan ayoyi na wannan sura suratul sad bi haqqi muhammadin wa alihi tahirin Allah Allah Allah to sai kuma shirinmu na ƙarshe wato shirin na afirka a yau maimacin wanda kuwa ji a daren jiya isa saurari lafiya afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo mahangar manazarta ne kan tsayawar General Halifa Haftar mai ritaya takarar shugabancin ƙasar Libya. da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don cin abin da ya kunsa. General Halifa Haftar mai ritaya da ya zama jigo a yakin basasar Libya kuma mai bakin faɗa a ji a yankin gabashin kasar, A ranar talatar da ta gabata ya bayyana cewa zai tsaya takarar zaben shugabancin kasar Libya da za a gudanar a ranar 24 ga watan Disamba da nufin taimakawa wajen kawo ƙarshen rikici da aka kwashe shekaru goma ana yi a kasar ta Libya. Tun a ranar 22 ga watan Satumba ne General Halifa Haftar jihar mai ritaya ya sanar da murabus ɗinsa na wucin gadi daga matsayinsa na shugaban libyan national army bisa dokar zaɓe don ba shi damar tsayawa takarar shugabancin ƙasar ta libya a jawabin da ya gabatar ta hanyar gidan talabijin na ƙasar libya general halifa haftar ya yi furuci da cewa na yanke shawarar tsayawa takara a zaben shugaban ƙasa ba wai don neman mulki ba amma don ina so na jagoranci jama'ar mu zuwa ga ɗaukaka ci gaba da wadata tare da ɗaukan alkawarin wanzar da zaman lafiya da sulhu da sake gina ƙasar matuƙar ya samu nasara general halifa haftar mai ritaya ya mika takardar neman tsayawa takararsa ce kwana ɗaya bayan saiful islam gaddafi ɗan hambararren shugaban kasar ya gabatar da takardun neman tsayawa takarar shugabancin libya a ranar 14 ga watan nuwamba kamar yadda shugaban majalisar dokokin libya akila saleh da tsohon minista harkokin cikin gidan libya fatahi bashaga suka mika takardun neman tsayawa takarar shugabancin kasar ta libya Halifa Haftar ya tabbatar da cewa zaɓe ne hanya ɗaya tilo da zai fitar da Libya daga cikin rudanin da ta shiga tun bayan boron da ƙungiyar tsaro ta NATO ke mara wa baya ya yi sanadiyar hambarar da shugaba Muammar Gaddafi daga kan karagar mulki a shekara ta 2011. general halifa haftar ya zame shugaban wata runduna da ake kira da dakarun kasar libya kuma ya ɗauki matakin ƙaddamar da yaƙi kan ɓangarorin yammacin ƙasar bayan da ƙasar ta rabi biyu shiyar gabashin ƙasar ta ɓalle a shekara ta 2014 shiyar gabashin ƙasar ta ɓalle a shekara ta 2014 kamar yadda general halifa haftar ya ɗauki matakin ƙaddamar da farmaki da aka kwashe watanni goma sha hudu ana yi na fafutukar neman kwace iko da birnin tripoli fadar mulkin kasar da ke karkashin ikon gwamnati rikon kwaliyar kasar karkashin jagorancin prime minister fayyaz sarraj da kasashen duniya suke mara wa baya tare da amincewa da ita a matsayin halittacciyar gwamnati a kasar hakika kasar libya ta afka cikin rikici da tashe-tashen hankula da suka rikide zuwa yakin basasa ne tun bayan kawar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 daga wancan kasashen faransa amurka da kungiyar tsaro ta nato sannan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya dauki matakin kakaba takunkumi kan kasar ta libya na hana sayar da makamai da sayar mata sannan kasar ta dade gida biyu a shekara ta 2014 inda aka samu gwamnatoci biyu ɗaya a birnin Tripoli fadar mulkin ƙasar da gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita sannan gwamnatin birnin Tabarok da ke shiyar gabashin ƙasar da General Halifa Haftar ke jagorantar tsofin sojojin ƙasar ƙarƙashinta. Waɗansu masharhanta suna cewa shin General Halifa Haftar ya jinginar da tafarkinsa na soji ne tare da yin watsi da shi a latilas bayan gazawar manufansa ta fuskar soji ko kuma ya bar shi ne da son ransa na ɗan wani lokaci hakanan akwai masu ganin general halifa haftar ya shiga fagen zaben shugabancin ƙasa ne domin gwada sa'arsa a rumfar zaɓe bayan ganin haƙarsa ba za ta cimma ruwa ba ta hanyar yaƙi musamman samun mulki ta hanyar amfani da makami a libya yayin da wasu masharhantan da 'yan siyasa suke ganin cewa general halifa haftar ba zai yi nasara ta hanyar cimma burinsa ta hanyar zaɓe ba domin mutum ne da ake kace na ce kansa musamman zarginsa da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam a tsawon shekarun da suka gabata a ƙasar kamar yadda wasu masu fashin baki ke cewa general halifa haftar mai ritaya ya gabatar da takaddun neman tsayawa takararsa ne ga hukumar zaben kasar libya domin shiga zaben shugabancin kasar da nufin rufe tarihinsa na zargin take haƙƙin ɗan adam tun daga shekara ta 2014 hakika tun bayan sanar da labarin tsayawar takarar saiful islam gaddafi da general halifa haftar ta neman takarar shugabancin kasar libya hakan ya fusata yawan al'umma al'ummar libya inda har wasu taron jama'a suka fito zanga-zanga a kan manyan hanyoyin yankunan kasar da suke yammacin libya domin nuna rashin amincewarsu suna cewa yayin mutanen da suke da hannu a tafka muggan laifukan cin zarafin dan adam za su fito domin shugabantar al'ummar libya sakamakon haka shugaban majalisar kolin kasar libya khalid al-mishri ya bayyana rashin amincewarsa da batun gudanar da zabuka a libya matukar ba a kai ga samun haɗin kan al'umma kan dokokin zabuka a ƙasar ba kuma ya jaddada matsayinsa na rashin amincewa da tsayawar wasu mutane takarar shugabancin kasar yana mai cewa ba za su taɓa barin janaral halifa haftar mai murabus tsayawa takarar shugabancin kasar libya ba yana mai cewa wannan shine ƙarshen manufar dimokuraɗiyya mai sharhi kan harkokin siyasar libya abdullah alkabir ya jaddada cewa janaral halifa haftar mutum ne da ke da matsala musamman zarge-zarge kansa dangane da cin zarafin dan adam a libya don haka shigarsa takarar shugabancin kasar tana barazana ga samun nasarar zaɓuka a libya abdullah alkabir ya kara da cewa a fili yake bangarorin ƙasa da ƙasa da suke goyon bayan janaral halifa haftar musamman a lokacin rikicin ƙasar libya har yanzu suna goya masa baya a harkar zaben libya duk da masaniyar da suke da ita cewa al'ummar libya tana adawa da shugabancinsa har ila yau mai sharhi kan harkokin siyasar ƙasar libya abdullah alkabir ya yi la'akari da cewa yankunan da janaral halifa haftar ke ke da rinjaye su ne yankunan da suke ƙarƙashin ikonsa a lokacin yakin basasan ƙasar amma na iya samun goyon bayan mutane masu yawa a kudu da kuma yammacin ƙasar kamar yadda idan ya tabbata an cire saiful islam daga cikin takarar shugabancin libya magoya bayan saiful islam za su iya komawa bayan general halifa haftar domin kalubalantar 'yan takarar juyin juya halin watan fabuwarin shekara ta 2011 hakanan alkabir ya yi nuni da cewa kin amincewar al'ummar libya da tsayawar takarar saiful islam gaddafi da general halifa haftar da kuma dagewar wasu 'yan siyasa da jam'iyyun siyasar kasar kan ganin rashin halaccin tsayawar takarar general halifa haftar da saiful islam gaddafi suna iya janyo kauracewar jama'a wa zaben kasar ko dage shi a wasu wurare lamarin da zai iya janyo rashin amincewa da sakamakon zaɓukar kasar al'amarin da ke nuni kan yiwuwar ci gaba da bullar rikici a libya a nashi bangaren mai sharhi kan al'amuran siyasa abdullah hakim ma'atok yana ganin cewa mafi yawan 'yan takarar shugabancin libya suna da rauni da abin soka ko dai hannu a rikicin yakin basasar kasar ko barnata dukiyar kasa ko matsalar rashin iya shugabanci da kula da tsarin zamantakewar al'umma kamar yadda za a iya nuna adawa kan tsayawar takarar saiful islam gaddafi da general halifa haftar da kuma fatahi bashaga da wasu 'yan takarar saboda laifukan cin zarafin ɗan adam a nashi mahangar daraktan cibiyar kula da kayan tarihi na astrolabe abdulsalam arrajahi yana cewa batun ganin general halifa haftar zai ci nasarar lashe zaben shugabancin libya batu ne mai rauni matuka matukar aka gudanar da zabukan kasar karkashin kulawar masu sanya idon kasa da kasa ba tare da nuna son kai ba ta hanyar baiwa duk ɗan takarar damar tsayawa zaɓe da 'yancin gudanar da yakin neman zaɓe ta hanyar shiga duk yankunan ƙasar libya libya rajahi ya kara da cewa za a iya amincewa da takarar janar halifa haftar duk da zarge-zargen da ake yi kansa kan batun cin zarafin dan adam kuma damar samun nasararsa mai rauni ce kuma wannan ita ce hanya mafi dacewa amma hana shi tsayawa takarar lamari ne da zai iya janyo rudani a kasar tare da dawo da hannun agogo baya musamman a fuskar tsaro a wata sabuwa kuma shugaban hukumar zaben kasar libya ya bayyana cewa akwai yiwuwan jinkirta zaɓuka a ƙasar da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan Disamba mai kamawa saboda matakin da wata kotun soji a birnin Misrata da ke shiyar arewa maso yammacin ƙasar ta ɗauka da yanke hukuncin kisa kan General Halifa Haftar kwanaki kaɗan bayan sanar da tsayawa takararsa a zaben shugabancin ƙasar. Kotun soji da ke birnin Misrata mai nisan kilomita 200 da birnin Tripoli fadar mulkin ƙasar ta yanke hukuncin kisa kan General Halifa Khalifa Haftar ne kan zargin sa da laifin yin lugudan wuta ta sama kan kwalejin koyar da tukin jiragen sama da ke garin Misrata a shekara ta 2019 sakamakon haka babban lauya mai shigar da kara a ƙasar Libya ya bayyana cewa wannan hukunci da kotun sojin birnin Misrata ta yanke ya zame dalilin hana General Khalifa Haftar halaccin tsayawa takarar shugabancin Libya kamar yadda hukuncin kotun ya hada da wasu manyan jigajigan magoya bayan General Khalifa khalifa haftar kamar abdulrazak annaziri da sakar aljarushi da abdulsalam alhassi da wasu sauran kwamandojin rundunar general halifa haftar a hirar sa da tashar talabijin ta aljazira shugaban hukumar zaben kasar libya imad asayi ya bayyana cewa tuni hukumarsa ta tsayar da ranar 24 ga watan disamban wannan shekara a matsayin ranar da za a gudanar da zaɓuka a kasar amma akwai yiwuwar neman ɗage zaɓukan bayan gabatar da ƙorafe korafe da sukar 'yan takara kan rashin cancantar tsayawarsu asayi ya jaddada cewa yana da tabbacin za a iya fuskantar tarnaƙi a fagen amincewa da 'yan takara amma babu matsala da hukumarsa za ta fuskanta a fagen nata shirye-shiryen shugaban hukumar zaben kasar ta libya ya bayyana cewa yana da masaniyar suna aiki ne a wani yanayi na siyasa da babu kwanciyar hankali yana mai jaddada cewa manufar tsarin zaɓe ba wai don miƙa mulki ba ne kawai a'a lamari ne mai mahimmanci wajen haɗa kan hukumomin gwamnati domin gudanar da aiki a ƙasa.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 ma saurare a ya kamata ban kwana da ku gan lokacin da aka ɗirin ya kawo jiki sai Allah ya kai mu an jima da rana za ku ji mu ɗauke da zuwa a ɗan shirin amma kafin na amma din tahir amin da kasuwan labaran duniya ni ma da gunshin nake muku fatan alkhairi kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.